suka da zafin rawi al'asma'u wal kunna al muttafiqa dan ko asami salasa asharatin ya lil asami man izmuhu kunyatuhu abi bilal ibnu muhammadin abubakarin yuqal aulan yaqib aulan taqib hal izmuhu kunyatuhu nahu abi shaybata isuhu batahu awulak abun kunyata hunahu awulak abun kunyatu hunahu abi turabi ai ali imni dalibi wa man ta'adadar kunahu ka abi halidi wal walidi lil fardi hubi mutafaqun ala mihi wal khulfu fi kunyatihi usamatul hibbul wafi walillahi alhamdu al kunah wal asma'ul muttafiqah kinayoyi da su wannaki wanda kasance suka dace wa kusima wa kusimal kuna an kasa kinayoyi alal aqsami akan kashe kashe salasa asharatin an kasa kinayoyi kinaya har goma sha uku yadda a sami sannan su wannaki su biyo ta ga sunan ɗaya bayan ɗaya man izmin hukun ya tuhu wanda ya kasance suna na shine kinaya ta yi akwai abu bilalin akwai abu bilalin al-ash'ari izmin hukun ya tuhu an tambaye shi an kace mi a suna ne ya ce abu bilalin an kace ce mi a kinayaka ya ce abu bilalin wannan man ismu hukun yatuhu ne babu sabani akan wannan sai imnu abi sai imnu muhammadin abubakarin yuqalu sai abubakarin abubakar abubakar ibn ayyashin yuqalu ana ce mishi imnu muhammadin abubakar ibn ayyashin almuqri'u wannan shi ma an tambaye shi mi suna ne ce abubakarin an ka ake mi ya ce abubakarin wata abubakar ibn muhammad ibn hazmin shine sunan shi abubakar shine suna ne kuma shine kinaya ta yi wa'anga dukkanin su maluma sun dace akan cewa sunan su shine kinaya su babu sabani akan wannan aulan takif ko kuma da kasance mun samu sabani hal ilmu hukun ya tuhu shi suna ne shine kinaya ta na hawu abu na hawu abi shaybata tamka abu shayba eh ka tsare sobata hu zama ne sahabi sahabin mazona sallallahu alaihi wasallama an yi sabani akan suna ne da kinaya ta yi shin suna ne shine kinaya ta yi ko ko da shi da kinaya ko ko shi da suna ne shine kinaya ta yi ko ko shi da suna ba a san sunan ba wannan shine na biyu ga na uku nan kun ya kunyatuhu ko kuma wata lakabi ne shine kinaya ta yi da laqabi ne da kinaya ce duk guda ne nahwu abi turabin tamka abu turabin ai aliyu ibn abi dalibin aliyu ibn abi dalibin watan ya kunyatuhu wannan shine lakabi ne Abu Turabil saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sanya mishi Abu Turabil shi mai wannan kinaya wannan kunya wadda manzo Allah ya mishi kenan ya tarar da shi kwance cikin masallaci a turda ta lake mishi ga jiki ya samu matsala tsakani da shi da matar ta Fadima alaihi salam to lokacin nan da manzo Allah tambaye ta ce ina ina ina shi nakin sai ta ce ya hita mun dan samu sabani da shi ban san inda yi ba to manzo Allah ya hito shina yawo shina yawo sai ce a dibo mai shi sai wani zo ce shina nan kwanci cikin masallaci sai manzo Allah ya zo tare shi cikin masallaci kwanci ya yi kwana kwana ya doke shi ha bangaren jiki ne ya kai ga kasa ya yi zuwa har kasa ta lake sai manzo Allah to shina tada shi shina ya ce kum ya abatu Rabi kum ya abatu rabin shina Allah shi yana lallashe shi yana ce mishi kum ya abatu Rabi. to shi Ali ibn Abi ya yace wannan suna wannan kinaya na hisbanta da kowace kinaya amma abinda ake kinaya ta ta asuli Abul Hasan uban Hasan ake ce mishi amma wannan kinaya ta zama lakabi ne abinda aka ce malakabi ma ash'ar bi madahin awzamin to hadha laqabu ash'ar bi madahin ya gode bo don duk wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yayi lallashi yi lallashi ashe wannan yabo na babba yace mishi kuma ya abatu rabin na shahara ta mai rayuwa ta tai aw laqabun kunyatuhu nahu abi turabin ay aliyun abi dalibin wannan shine na uku wa man ta'addada kunahu shi kuma akwai wanda ya kasance kinawi ne sun yawa ka abi halidin ko tamka abu halidin wal walidi haka nan kuma abul walidi kubi dukkanin su an bashe su kyauta lirfadi ga mutum guda watan wannan abul walidi watan abdul malik ibn to abul walidi ko abdul malik at-tayalisi watan wannan shi adda wannan kinawayin guda uku shi adda kinawayin ga guda biyu in kace abu in kace abu halidin watan shine kuma shine abul walidi hmm. abdul malik ibn hisham ad-dayalisi ana ce mishi abul walidi amma ya shata da abul walidi in kaji an ce hadisna abul walidi ana nuhin abdul malik ibn hisham ad-dayalisi shi adda wannan kuma shine abu halidin ashe kenan kaga wannan ta'addada kunahu kinawi ne sun yi ta'addudi shi da kinaya kenan har guda biyu man ta'addada kunahu wannan shine na uku sai muttafaqun alazmihi akwai wanda kasance shi ko an dace akan sunanai wal hulfu amma sabani bi kunyatihi higa kinaya tai usamatu usamatu alhibbu wanda kasance masoyi ne alwafi cikakke usamatu hibbu nabi sallallahu alaihi wasallama wannan an dace akan suna ne amma an yi sabani akan kinaya tai wasu maluma sun kace kinaya tai abu zaidin wasu maluma sun kace kinaya tai abu muhammadin wasu maluma sun kace kinaya tai abu abdullahi Ka ummi dardai abid dardai wa na huhu sunma minar Asma'i. Man kana izmu shaihihi Musa wiyan lizmi abihi karrabi ifadariya. Au kazmihi almashuyuhi bana imranu an imrana an imrana. awabin mi shaihihi ka awabin mi shaihi shaihihi ka muslimi anil buhari anil buhari wa za an muslimi aw kazmihi aw kazmihi imal wal ju aw kazmihi imal abi wal jaddi uni kal hasan min al hasan min al hasani aw kunyatuhu kal ابن محمد أبن لقاسمي من كلمهم نسبتهم يري يقرب منهما كخضرمي مترك الرجال والنساء بركة وهند مع أزمائي والله الحمد ثم سألنا من الماء daga cikin sunan naki man mun kare da wanda ya kasance watan mun kare da kinaya wanda ya kasance kinaya ta shine suna mun hako mu ga wanda ya kasance watan an san suna ba a san kinaya ta yi ba da wanda kasance an san kinaya ta yi ba a san suna ba da wanda an kai sabani gare su gaba ɗaya da wanda an kai ittifaki gare su gaba ɗaya ce to suma mina alma'i daga cikin sunan naki man man kana wanda kasance ilmu shaihihi sunan malami ne musawin yi daidai lizmi abihi ga sunan mahaihi ne kan rabi'i kamar rabi'u ibnu anasin wata anasin malikin ta kaga in kaddiba man wafaqa ilmu shahihi ilmu abihi rabi'u ibn anas rabi'u ibn anasin an anasin anas ibn malik radiyallahu anhu ta ga anas ba mahihi ne na ba amma wafaqa ilmu shahihi ilmu abihi aw kalmihi asmashu hibana ko kuma man wafaqa hu ilmu shahihi wa ilmu shahi shahihi to shi na ce aw kalmihi ko wanda ya kasance sunanai bana ya daidai da asma suna na kina ashuhi maluma ne imranu an imrana an imrana imranu alqasiru an imrana al-udaridi an imrana ibn husainin aw bin mai shehi shi akwai kuma tamman wa faka izmuhu izma shehi shi wanda kasance suna ne dace da sunan malamin malami ne ka muslimin tamkuwa ta muslimun a muslimin hajjaji al buhari daga buhari shi kuma tanwaza buhari an muslimin daga mulmin ibrahim alfarahidi. kaga in wannan shi kuma man wafaka ismuhu isma shehi shehihi malamin al-hajjaj radiyallahu anhu suna ne ya dace da sunan malamin malami ne shine buhari malamin buhari ana ce mishi mulmunu ibrahim al-farahidi shi kuma sunan mulmu mulmunul hajjaji man wafaka ismuhu izma shehi shehihi wanda suna ne dace da sunan malamin malami ne to shi na ce kamul limin tankan mulmunul hajjaji an buhari daga buhari waza shi kuma buhari an mulmin daga mulimu to kakka azabai kalbi an kai kakka ce a kai ina da shi kai wa haka nan sai dai mulimu anil buhari <clears throat> a ba kalbi na ba kuma ba takrari an kai ba daidai yake au kazmihi ko kuma da kasance suna ne ya daidai da ismal abi sunan mahihi ne wa jaddada sunan kaka ne mun wafaka ismuhu isma abihi wa isma abi abihi uni ana nuhin wannan kal hasani tamka hasan ibnul hasani dan hasan ibn hasan dan hasan hasan dan hasan dan hasan au kazmihi ko kuma da kasance suna ne kunyatuhu ya daidai da kinaya ta yi man wafaka ismuhu kunyatuhu wanda suna ne daidai da kinaya ta da suna ne da kinaya ta duk gudana kal qasimi ibn muhammadin qasimun muhammadin abin li qasimin uban qasimu kenan sai ka ce qasim abul qasim man wafaka ismuhu kunyatuhu wanda ke da suna ne da kina ce sun ka taho guda man kaza mihin nisbatu him yariyu akwai wanda kasance shi kuma suna ne watan ya dare da kinaya suna ne ya dare da kinaya kamar al misali watan him yariyu him yariyu watan ibn yasarin kaga yanzu an kace al him yariyu ko him yari suna ne eh, nisba ce ta jama'a banu himyar to haka a suna ne himyariyun ya karubu ya kusa minhu da gare shi ma ka hadara miyun kaga wannan shi kuma uban ala'u ala'u ala'u ibn al-hadarami ala'u ibn al-hadarami kaga in ka diba nan ga watan shi al hadrami shi kuma sunan gari ne hadara mauta wanda an ka jinya ga garin sai a ce mishi al hadrami to shi kuma wannan shi wannan ala'u ibn al-hadarami kenan kaga hadarami nan shi ma in ka diba suna na ya dare da dangantaka kamar yanzu alal misali makiyu ibrahima makiyu ibn ibrahima kaga suna na ya dare da dangantaka to shi na ce man kazmihi annizbatu wanda kasance shi kuma suna da dace da annabi ta dangantaka himyariyun ya karubi minhu ya kusance shi ma ka hadaramiyun mutariku rijali shi ko sunan da kasance yi musharaka da an rijali wan nisa'i ka barakata tamkuwa tambarakatu bintu aymana sannan da barakatu ibnu abbasin sannan da barakatu ibnu ibnu urbana akwai barakatu ibnu urbana akwai barakatu ibnu abbasin barakatu dan abbas barakatu dan urbanu nan sunan namiji na sannan akwai barakatu barakatu ummu aymana wannan sunan mace ne don haka ce ka barakacin wa hindin haka nan kuma ta akwai hindu ibnul muhallabi akwai hindun bintul muhallabi hindu dan muhallabu akwai kuma hindu diyan muhallabu ma asma'a tare da asma'a sannan kuma akwai asma'u to akwai akwai wannan watan asma'u bintu rababin akwai asma'u bintu rababin sannan kuma akwai asma'u akwai asma'u he akwai asma'u ibnu rababin akwai asma'u ibnu harisata asma'u ibnu harisata asma'u ibnu rababin wannan sunan mijina asma'u ibnu harisata asma'u dan harisatu akwai asma'u ibnu rababin asma'u dan rababu sannan akwai asma'u bintu abubakarin ɗaya abubakarin sannan akwai asma'u bintu umaisin waɗannan waɗannan dukkanin sahabbai na asma'u ibnu harisa sahabina asma'u ibnu rababin sahabina sannan asma'u bintu abubakarin sahabanya ce sannan asma'u bintu umaisin sahabanya ce <coughs> wallahi alhamdu rawi al-alqabu ألقابها كجذرة جنجار كيلجة مربع بندار سائقة سجادة والأأمش وآريم وآرج والأهفش أستاذ سيبويه وهو الأكبر عبد الحميد وعلي الأصغر أوسطهم سعيد ابن مسعدا لكلهم رواية مسددا ولقبوا ستتهم بجندري وكلهم محمد بن جعفر الألقاب لقبة wallakabu ma a sha'ar bai madahin a wazan min abinda ake ce ma lakabi abinda ke gudun yabo ko suka shi ake kira lakabi sai ce misalu ha abinda a misalin lakubba ka jazratun akwai wanda ke kira jizratun sannan akwai gunjarun an ce mutum biyu na dukkanin su mutanen buhara ne ko ne su ana kira ne gunjarun sannan akwai kailajatun kailajatun akwai murabba'un akwai bundarun sannan akwai sa'iqatun wanda ake kira tsawa saboda tsananin da ta ake cimi sa'iqatun sajjadatun akwai sajjadatun shi ko saboda yin ibada ta yi <coughs> wala amashu akwai amashu Suleiman ibn Maharana wa arimu sannan akwai arimu ana kiran shi Muhammadun rufalil Asadusi shi a cikin manya-manyan malumin Buhari ana ce bishi arimu abin da ake ce ma al-arimu al-fasadu banna an ce bai taɓa banna ba da ɗaya ba mabannaci bane don haka ga mugun lakabi nan ya bi shi ana ce bishi arimu irin sunan yarinta ne wa araju sannan akwai arju mai gurmunta wannan shine ake ce ma Abdulrahman bin Hurmus wal hafashu akwai hafashu su kuma hafashu su shidda suke amma maluma sun kai su hasu goma sha ɗai akwai utal sibawaihi malamin sibawaihi wa huwal akabaru akbaru shine babba ana kira ne abdulhamidi abdulhamid ibn abdulmajidi abdulhamid ibn abdulmajidi an ce shine farkon wanda fara fassara shu'ara ko wace kalima shi sa fassara ta daidai da ita kasa gare ta wa aliyu sannan akwai aliyu ibn sulaiman al-azgaru shi ma ana kiran shi al-afashu ausa duhun sannan wanda ya kasance masakacin su ne ana ce mishi sa'idu ibn mas'ada shi ma ana kira ne al ahfashu to likullihim ga kowane su riwayatun riwaya musaddada da ta ciya ta tabbata likullihim ga kowane su wa laqabu sittatahum wa laqabu maluma sun yi laqabi ga sittatahum shidda din su bi gundarin da gundarun wa kulluhum kowane su ana kira ne ibn ja'far su shidda suke kuma kowane su ana ce mai gundar kuma kowane su ne ibn ja'far alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah adiba misbahur rabi al mansubu ila al mansubu ila ghair abihi yun mali um min kabani awra a wamni buhaynata bani bayda a wamnu hama mata wajadun ka abi ubaidatan lil jadi jara kunsubi wa muna ya zi da majama umunu jariya wa ahamadu umunu wa jariya ila ta banni kanti malmi kidadi li alwadin wa huwa min amri likindi almasubu wanda aka jingina ila gairi abi wanda an ka ba ga mahaihi ne ba yunma ana jingina wa li ummin zuwa ga uwa akwai waɗanda kasance an jingina su ga uwarsu kaba ni abra'a tamkar banu abra'a watan akwai mu'awuzunu abra'a akwai na abra'a akwai aufunu abra'a waɗanda dukkanin su ɗayan mace guda ne ɗayan mutum guda ne abinda ake ce mahaihinsu alharisu a harisu shine sunan mahaihinsu amma dukkanin su an jingina su ga mahaihiyarsu ana ce mata abra'u da mu'awuzunu abra'a da na abra'a da uzu na abra'a ko kuma aufu na abra'a shi uzu an yi sabani shi uzu yake ibnu abra'a ko ko aufu yake ibnu abra'a amma maluma sun hita ya akan cewa aufu yake ibnu abra'a to duk wannan dukkanin sun halarci badar kuma da mu'awudu na abra'a da mu'awudu na abra'a duk sun kai shahada aufu ɗaya bai shahada can ba shi ɗaya dawo shi ma da ya dawo an ce ya rayu har zuwa zamani usmanu afana radiyallahu anhu amma shi mu'awudu na abra'a da mu'azun abu a can sun kai shahada kuma su suka su suka sari abu jahali suna suka tafi suka ɗauki gaba ɗaya su biyu suka zo suka sari abu jahalin cikakken sara kuma wannan saran shi kashe shi to sai ba wani bahaina ta sanar shi kuma ta abdullahi ibn bahaina abdullahi ibn bahaina shi ma aka jingina shi ga mahaihiya shi kuma sunan uba ne malikun sai bani bai da'a sai ɗiyan bai da'u akwai sahalunu bai da'a akwai suhailun bai sahalun baila'a suhailun baila'a sannan akwai kuma sabanun baida'a wa'annan su kuma dukkanin su an jingina su ga su wadda ake kira baida'u to su kuma wannan wannan suhailun baila'a da shi da abubakar cikin sahabbai ba wanda ya su bayan manzo sallallahu alaihi wasallama babu wanda shekarun wannan abubakar da nu baila'a da suhailun baila'a da bai da'a, tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rasu ko manzon Allah ya jana'iza su cikin masallaci Madina wa ibn hamama sannan akwai ibn hamama ana ce mishi bilalu ibn hamama hmm. shi ma an jingina shi ga mahaifiyar shi hmm. Hmm, hamama hamama me samu ku hamama muka ga nan ina ganin kuskuren buguna wamnu hamama akwai wannan a bilalu ibnu hamama mu adunan nabi sallallahu alaihi wasallama sai mi abinda asuna sunan mahaihin ne rabahu bilalu nu rabahin yake amma an yi wajen gina shi ga mahaifiyar shi wajaddun ka abi ubaidata tamka kuma akwai wanda an ka jingina watan ga kaka ne ka abi ubaida an jingina shi ga jarrahu abinda yake ubaidatun amirin jarrahin amma sai an ka jingina shi ga jarrahu jarrahu kakane na ba mahaihin shi bane don haka ce wajaddun aku wanda an ka jingina ga kakan shi ka abi ubaida watan in su bi an jingina shi lijadda ga kakan shi jarrahu jarrahu wamnu yazida akwai shi kuma watan imnu yazida ana kiran shi majama'u majama'u nu jariyata majama'u ne da yake amma an ka jingina shi ga jariyatu mahaihiyar shi wa ahmadun hanbalin shi kuma ta a wannan aka jingina shi ga jariyatu kakanai abin da yake majma'un ne zidimni jariyata majma'u ibn yazid ibn jariyata kaga in ka diba majma'u shine da yazidu shine mahaihi ne kakanai jariyatu amma ana ce mishi majma'u ibn jariyata majma'u dan jariyata jariyatu kakan shi ne wa ahmadun hanbalin shi kuma ahmadun hanbalin shi ma an ka jingina shi ga kakanai hmm. an ka ce ahmadu na Hambalin, ahmadu ibn muhammadu yake ah, ahmadu abdullahi ah, ahmadu muhammadu na Hambalin, sannan wajariya shi kuma wannan ya gudana wajariya akwai abin da gudana ila tabanni wanda shi kuma jingina shi an kai ga wanda ba mahaihin shi ba wa'annan wa'anda an ka jingina ga wanda ba mahaifansu ba da wanda an ka jingina ga uwa da wanda an ka jingina ga kaka to tun. sannan akwai matsala mai gudana ila tabanni zuwa ga abin da ya kasance an ka jingina ga wanda ba shi ya haihi mutum ba kan timal miqdadi <coughs> tamka jingina wa da alkin al shi na ce kan tima tamka jingina wa al-miqdad miqdadu li da an ka jingina shi ga azwadu wa hu ibnu amrin abin da yake miqdadun ibnu amrin alkin kindi sai an ka jingina shi ga miqdadu an ka ce mishi ibnu aswadin dan aswadu to shi aswadu mahaihiyar wannan ya aura ya auri mahaihiyar shi wannan miqdadu sai kasance ana ce mishi miqdadun aswadi amma mahaihin shi ana ce mishi amru miqdadun amrin alkindi alhamdulillah ariba mizbahu rayu ilmu azbabil hadisi wa tarihihi ilimi na sabubba na hadisi da tarihin hadisi وأنا بأذباب الحديث تنقل فيه هزي أو خارجا أو تحصل ببعض طرقه مثال الثاني في قوله الحراج بالدامن تاريخه يعرف بالقبلية وأول وآخر بعدية علم تاريخ علم أسباب الحديث ilimi mai bayani akan sabubba na hadisi wa tarihi tarihi na hadisi ya ce wa annaka kula bi babil hadisi da sabubba na hadisi tun kalu da an to fihi ciki ne akwai asbabul hadisi wanda aka samu cikin hadisi akwai asbabu akwai hadisi wanda aka samu harijil hadisi akwai asbabul hadisi wanda aka samu taratan fil hadisi wa taratan harijil hadisi to shina yace tunkalu an da an karwaito fihi ciki ne daga ciki akwai kuzi furtan kuzi kursatan fatada habibiha ga hadisi na kitabu a na kitabul haidi inda wata ta zo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya ake tsarkin haila manzo Allah ce kuzi kursatan fatada hiribiha qala kaifa atadahharuha idan Aisha ta ce sai ni jawo ta nace ki abinda manzo Allah ke nuhi tattabi biha isra dami ki bi ko hayna na jini da ita duk ki guggoge shi manzon Allah kamar ne ki samu kada ke tsarki da ita tunda bace san wanda ake tsarki da kada ba shi kuma zuwa Allah bai ya faɗa mata hakan ga to wannan kaga ya zo cikin hadisi kenan ku zai fursatan fata dihiri biha wannan cikin hadisi yake sababu hu kenan tambayar da wata mace ta yi aw harijan ana samun kuma sababul hadisi amma harijal hadisi ba cikin hadisi ba wanda ake samun harijal hadisi shi kuma ta ne hadisi na innamal amalu bin niyyati wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma harja fa hijratuhu ila ma harja ilayhi to wannan hadisi shi sababi ne an same shi harjal hadisi akwai nan da aka ce a wimra'atun yankihuha missa an ka ambaci mace cikin wannan hadisin to duk da ruwayoyin hadisi gaba ɗai duk hadisin ga da an kawo shi dukkanin hanyoyi ne babu inda ya bayani akan watan sababin ambaton wannan mata cikin hadisi sababin ambaton a imra'atin cikin hadisi babu inda an ka ambace shi duk cikin durqul hadisi amma ga tarihi an samu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira da Makka zuwa Madina ya dawo Madina ya zamna sahabbai suna ta hijira suna ta hijira suna bar Makka zuwa Madina to akwai wani mutum wanda ya kasance shina son wata mata aure ana ce mata ummu ana ce mata ummu qaisin sai kasance shina nan bai hijira ba ko da bincika sai an kace ai ummu qaisin ta hijira ta bar maka ta yi madina shi ma sai gangame nashi wa nashi ya hijira shi ma koma madina to da yazo madina sai manzo Allah ya samu labarin wane wane ummu qaisin ya biyo ba hijira ta saboda Allah ba ya bi ummu qaisin na to shi na amma hari manzon Allah sallallahu alaihi wasu sai sa aka buga mimbari ya fa mimbari sai ce innamal amalu bin niyati wa innamal likulli imrin Wa ba man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi ba hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha ba hijratuhu ila ma hajara ilayhi <laughs> to wannan shi sa an ka ambaci mace ba an ambaci sauran al'amura na duniya ba cikin wannan hadisin saboda wani yi hajjira saboda wannan mata sai an haka mace mishi muhajir umu qaisin wanda hijira saboda ummu qaisin kadi ba nan sababin ambaton mace bai zo ba dukkanin urqul hadisi babu inda batun mace hito ciki to amma tare da wannan ha kada amanta mai bayanin can cikin wannan hadisi wanda ke shine farkon hadisi na Buhari mal amalu binniyati wa mal kulli imrin ma dawa mun yi bayani cewa ba a hacha babu lada gaba ɗaya haka ibn hajar yace radiyallahu anhu yace ba a ca ba a samu lada gaba daya ga wanda ya kasance ya yi niyya saboda Allah kuma ya yi akan wani abu kamar wanda ta jihadi na domin ya samu dukiya domin ya samu ganima kuma shi kuma shi jihadi wanda ta yi akan niyya ganima da jihadi shi na da ladar jihadi in ya samu kuma ganima wallahi alhamdu amma wanda ya ta da niyya guda akan niyya ta jihadi ba tare da ainihin ganima ba ya shi lada haka wanda ya hijira gaba ɗaya ba don shi a yi wata mace ba ya yi wanda ya hijira don shi a yi wata mace lada ya kawo riwaya ciki ta hadisi na abu talha al'ansari ya ce ai ya kasance shi na son un musulmin uwa a uwa ana aure amma ba ta aure shi ba sai lokacin da mazuwan allah ya hijira da madina da makai komo madina zamna ya kasance shi wannan abu talha shi na son umu musulmin armi ta ce to in ya yadda shi musulunta in yin musulunta musuluncin ne shi a sadaki to shi ko sai musulunta ya aure ta tunan ana cewa abu talha bai da ladar shiga musulunci shi da lada ko to haka da imin hajar ya kawo can cikin harkun wannan a wannan babi din to shi ne ce au harijan au hasulu ko kuma inda aka samu watan a sababin hadisi samu bi da turuki ga sashen hanyoyin hadisi akwai inda za a samu ainihin watan sababul hadisi bi da turuki watan ga sauran hanyoyin hadisi misalu sani abinda a misalin na biyu shine wannan auta hasulu bi ba'd turqihi bai bada misali akan harijan ba shi a wanda mun kai yanzu misalu sani abinda a misalin na biyu fi qaulihi ga zance ne sallallahu alaihi wasallam shi na cewa al haraju bid damani al haraju bid damani watan a cin galla ya tabbata ga hasara ko kuma cin riba ya tabbata ga hasara duk wanda ci riba shi an mai hasara mai hasara shi ka cin riba to nan wani sahabi na sai sama wani sahabi bawa da sai sama da bawa ashe bawan gana da aibi shi sahabin sai bawa ya biya kuɗi an ya biya wannan bawa ya tafi da bawa bawa ya yi wajen watanni shine mai aiki sai ya gano aibi ga bawan nan sai ɗauki bawan nan kai ma sahabin da sai shi gare shi ya ce wani ga bawan ka ka bani kuɗi na ashe ka san bawan kana da aibi ka sai samin da shi ya ce ban ba kuɗi shi ko ya karata inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ga inda manzon Allah an ka bi an ka bi ta maganar ga yace to ni ho bawa ne sai gare shi na zo ina ta aiki da bawa ashe bawa bai lahiya ni samu rashin lahiya ga bayan samu aibe gare shi ni mai da bawa ni ce shi ban kuɗi na ce bai ban kuɗi na sai manzon Allah ce ba shi kuɗi ne sai ce to ya rasulullahi bawa na yayi watanni ga nuna shi na aiki ni ba na lada aikin da yi sai manzon Allah ce a'a alharaju bid damani alharaju bid damani ladan nan da ya ci riban nan da ya ci inda ya hasara fa inda ba ya mutu ga hannu ne fa da bawa ya mutu ga hannu ne wai hasara ashe shi ya hasara ashe duk mai hasara ko shi kace riba don haka ya riga ya ci riba wannan galla cikin ta zama tashi alharaju bid dama kaga wannan ya zo ga wata hanya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alharaju bid damani ga wata hanya kuma sai da an ka ambaci sababin ga wanda abin ya faru ga wanda abin ya faru sannan manzo Allah ce alharaju bid damani to sai tarihi yace tarihu shi kuma tarihi na hadisi abin an hane sanin tarihin hadisi shi kuma watan saboda tarihi aka san watan nasihi da mansuhi shi kuma da sababin hadisi aka gane fiqhul hadisi me a fiqhu wanda aka samu cikin hadisi ana samu ne ga asbabul hadisi shi ko me aka me aka samu nasihi da mansuhi ana samu ne ga tarihi na hadisi yace wa tarihu tarihu tarihin hadisi yurufa ana sani ne bil qabliya da qabliya wata ana sanin tarihin hadisi da qabliya kacin man Allah sallallahu alaihi wasallam shina cewa watan awwalu ma nahani rabbi farkon abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara hannuwa ta da shi a mm, to bi qabliya ko tarihi huwa yurf bil qabliya ana sanin wannan da ke. Na wannan hadisi na Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu yace nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an nastadbirar kyauta a wani kabila ha bi furuji na iza a harak anal ma'a manzo Allah ya hane mu akan mu fuskanci alƙibla ko mu ba ta bai lokacin da za mu yi tsarki lokacin da mun ka zo wajen gayadi in mun ka shiga makiwayi manzo Allah ya hana muna mu fuskanci alƙibla ko mu ba ta bai ce sun mar'ai Husaini ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi amin gabanin mutuwa ta sallallahu alaihi wasallam da ainihin shekara daya ha ya huskanci alqibla wajen makewayi ne ta qabliya kenan ko nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an nasta nastaqbila an nastaqbila alqiblata aw nastadbirha bi furujina na arqana dima'a a idza arqana ma'a nan ka in kaddiba nahana rasulullahi manzo Allah ya hane mu ko mu huskanci alqibla ko mu bata bai da farzuzukan mu lokacin da mun ka shiga makewayi yace to sai ni gane shi qabla mautihi bi amin ashe kenan wannan ya shahi hannun ce ne ga ta wannan tarihi huyu a bil birkabliya ashe kenan ka gana an gaya nasu masu suhi ashe kenan aikin da manzon Allah aikata kaula mutu bi amin shi aka aiki da shi ba abin da fadi farko ba abin da fadi farko ya zama mansuhi mi shahe shi wannan ya shahe shi kenan wa awwalin ko kuma watan awwalin watan cin manzon Allah shi na cewa awwalu ma na hani rabbi ba'da ibadatul awsani awal ma hane bi farkon abin da Allah na ya hane ni ba da ibadatul ausani bayan bauta gumaka a a shurbul hamri shan giya wa mulahatul rijali da zagi zagi da matsayi farkon abin da farkon abin da Allah ya hane ni watan bayan awal ma na hane rabbi farkon abin da Allah na hane ni ba da ibadatul ausani bayan bauta ma gumaka bayan ya hane ni akan bautar gumaka to abin da manzo Allah ya hane ni watan kada shi kasance watan in zagi kowa awwal ma hani rabbi ba'da ibatil awsani shurbul hayy malakir harkon abin abinda Allah na kwane da shi bayan bauta gumaka watan kada in zagi kowa kuma kada in shagiya an gane wannan ko wannan shi aka ce ma awwalin wa ahirin to me ahirin shi kuma shi kuma ahiru hadisi na Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu shina cewa kana ahiral amrayn min rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ƙarshe na al'amura biyu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tarkul wudu'i mimma masatin naru farko manzo Allah in yayi arwalla ya ci abin da wuta ta kona saki arwalla in yayi alaci nama zai saki arwalla amma sai Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu yace kana ahir al-amrayn min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tarkul wudu'i mimma masatin naru wa ahir kenan wa ba'adiyya sai ba'adiyya shi kuma wannan ba'adiyya ya zo ga hadisi na wannan ba'adiyya ko shi kuma ya zo ga hadisi na wannan jaririn abdullahi al-bujali yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na ga manzo Allah yamsuhu da huffi manzo Allah shina shawa akan huffi qila lahu an kace mishi a qabla nuzuli suratul ma'idati an ba'ada an ba'ada ha yace na ga manzon Allah yayi alwala ya shahi huffi to gashi kuma abinda a cikin sutur ma'ida idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydakum ila marafiqi wamsuhu bi usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn ko ba shi a cikin sutur ma'ida ba suka ce mishi su sahabbai sai suka ce mishi a qabala nuzuli suratul ma'ida abaha shin kaga manzon Allah yayi ar wallahi shahi wuffi gabanin sabka sutur ma'ida ko ko gabanin sabkatta an ba da hako bayan sabkatta in ya ce gabanin sabkata shi kenan kaga ashe kenan aikin gani manzon Allah aya ta shahe shi sai ce ma aslamtu illa ba'da nuzuli suratul ma'idati ni ban musulunta ba sai bayan sabka suratul ma'ida ashe kenan kaga aikin gani manzon Allah aya cin ba ta shahe shi a ashe kenan kaga akwai wankin kafa kuma akwai shahawa kofi to shi addaba adiya alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam diba a misbahur rawi kitabatul hadisi wa ajma'u ala jawazil hatti Badal al-hilafi wa ijtagil bid-dawti wa haqiqil hatta bila ta'liqi lahu wa la mashkin wa la tadqiqi illa li udrin wa ashkal al-mushkili la siyama al wa ghayr al-mushkili واضبطه في الهاج واضبطه في هاشية مقابلة وينبغي دبد الحروف المهملة من تحت بالذي على نازرها أو أو فوقها قولمة أو مثلها حرف صغير تحتها أو فوقها حد وري الحمزة من تحتها ودارة بين الحديثين كتبي مهملة الأوجه muhmilata alwazdi li fallin fallin ujutubi to sai mu tashi wadaratan kitabatul hadisi rubuta hadisi wa ajma'u malum sun yi ijma'i ala jawazil haddi akan halaccin rubuta hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama ba'dal hilafi bayan sabani wanda an kai tsakanin sahabbai da tabi'ai tsakanin su sahabbai da tabi'ai sun yi sabani akan rubuta hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu da shi da abdullahi bin mas'ud da shi da abdullahi ibn abdullahi bin mas'ud da abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu da wasu sahabbai sun tafi akan cewa ba a rubuta hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama wasu kuma daga cikin sun ka tafi aka ana rubutawa daga cikin wasu sun ka tafi aka ana rubutawa da umar ibn hadabi radiyallahu anhu da ali ibn abi talib radiyallahu anhu da abdullahi bin abbasin da abdullahi bin umar fi ahadi qaulaihi sun tahi akan ana rubutawa sannan kuma da wasu daga cikin tabi'ai sun tahi akan ana rubutawa an samu sahabbai wa suka ce ba a rubutawa an samu tabi'ai wa suka ce ba a rubutawa an samu sahabbai wa suka ce ana rubutawa an samu tabi'ai wanda suka ce kuma ana rubutawa to bisa ga wannan shi na cewa ajama'u malumma sun yi ijma'i ala jawazil haddi akan halaccin rubutu ba adal hilafi bayan sabani <coughs> wanda an kai tsakanin sahabbai da tabi'ai sahabbai wasu wasu ridwanullahi alaihim sun yi sabani akan rubuta hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama wanda sun kace ba a rubuta ba sun dogara da hadisi na muslimu wanda ya rubuto daga abdullahi bin mas'udin abdullahi bin mas'udin shi kuma ya rubuto hadisi marfu'an annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah shi na cewa la takatubu anni shay'an wa man kataba anni shay'an ghayra alqur'ani falyamhahu manzo Allah shi cewa kada ku rubuta komi anni da gare ni wa man kataba anni shay'an duk wanda ya rubuta wani abu da gare ni ghayra alqur'ani in ba qur'ani na ba falyamhahu shi goge shi to sai ya kasance waɗanda sun ka ce akwai halaccin rubutawa sun kai sabani akan wannan hadisin wai sun ka ce wannan hadisi shi na da illa abinda illa ta wannan hadisi mawqufi na ba mafu'i ne. kauli na Abdullahi ibn Mas'udin ne wasu maluma sun kace a'a hadisi sahihi na musnadina sai dai abinda a cikin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi na nuhin watan ya hana a rubuta alqur'ani ya hana a rubuta hadisi tare da alqur'ani ya hana a rubuta hadisi haufal ihtiladi gudun gamewa alqur'ani da hadisi saboda mi ga qur'ani na sabka sahabbai na rubutawa kuma manzon Allah shi na bayanin qur'anin kashe kasance aya ta sabka an aya ta sabka manzo Allah yayi bayanin ta a gama bayanin ta da aya wuri guda tunda bayanin ta ya zo hadisi manzo aya kuma ya kasance qur'ani ne to kada a hauke na qur'ani da hadisi manzo wuri guda haukal ihtilabi don haka manzo Allah ce kada a rubuta wasu ka ce a'a nan ga abin sa manzo Allah ce kada a rubuta liman nasahal kullu fi sahifatin mai rubutawa gaba ɗaya cikin takarda guda mai rubuta alkur'ani cikin takarda guda shi rubuta cikin takarda cikin takarda guda za a samu ihtilabi wasu sun ka ce a'a li'aminin nisyana hude wanda dai ya kasance waɗanda manzon Allah ce kasu rubuta waɗanda nan manzon Allah ya amintu akan ba su mancewa na suna ce kada su rubuta irin su Abu Huraira zai halalin bando wanda ya kasance shi na iya mantuwa su annan manzon Allah ba su dama su rubuta to haka dai suka yi ta kawo sabani akan ingancin hadisi hadisi dai ya inganta wasu suka ce maqufi na wasu suka ce ba ba bane hadisi ingantacce na abinda ai Allah ta hana manzon Allah ya sa a rubuta domin gudun kad ainihin a game hadisi da qur'ani wuri guda wasu kuma suka ce a'a mai rubuta qur'ani da hadisi cikin takarda guda wasu suka ce a'a ga dai wanda manzon Allah ya tabbatar da shi na ya tsara abin da jiya shi na ce kada ka rubuta to mi a hujja waɗansu sun ce ana rubutawa ce ana rubutawa akwai hadisi na Abdullahi ibn Amr al-Asi ya ce ya Rasulullahi ina kasance ina jin maganarka ina ji hadisin ka ina rubutawa kuma wani bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kashi kasance na rubuta hadisin ka fi halin rida au ko fi halin gadabi in rubuta fi halin rida in rubuta lokacin yarda in rubuta lokacin hushi ya kamata in yi kashe kasance in rubuta lokacin hushi sai ce duk abin da ka ji na faɗi ka rubuta fi halin rida wal gadabi wa innahu la aqulu illa haqqan yace in yace in rubuta fi rida wa fil gadabi ce na'am rubuta fi rida wa fil gadabi wa inni la aqulu illa haqqan don hakan ga haka ashe kenan akwai damar rubutawa sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hudu ba ta fito ta bayan ya hudu ta fito makka manzon Allah ya faɗi duk ababan da ya kamata shi faɗi cikin wannan hudu ba din saboda ainihin kamar hudu ba ce ta ban kwana akwai wani shugaba da ake ce ma Abu Shahin shine sayyidu qaumihi ya halarci wannan hudu ba ta fito makkata sai ci ya rasulullahi ukutubu li hadhihi hudubata manzon Allah ku rubuta mi wannan ba da kun ka faɗi yanzu fa qala sai manzon Allah ce ukutubu li abi shahin ku rubuta ma abu shahin wannan abin da ni faɗi to bisa ga wannan dai kaga ashe kenan manzo Allah ya ce a rubuta ya ce ma ya ba wannan umarni Abdullahi ibn Abdul Asir shi rubuta sannan kuma ya ba wannan dama a rubuta mai shine Abu Shahin to bisa ga dai wannan na maluma suka tafi akan cewa ana rubutawa wa sun ka taka ana rubutawa sun ka kaulin ta bi ma sai yawa kware kware da suke irin qadi'iyal ya ka ya ka kaulin ta bi ai akan ana rubuta hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama ashe kenan kaga wannan ijma'i na bayan sabani to shi na cewa ajma'u maluma sun yi jima'i ala jawazil haddi ba adal hilafi bayan sabani wacce ta girka shagaltu bi dabdi da tsari hadisi abinda aka ce madabdi watan gashi nan zuwa yace wa haqiqal hadda wa haqiqal haɗa ba haddu ba maqulun bihina wa haqiqal haɗa ka tabbatar da rubutu bila ta'liqin kakkai ta'liqi me ake kira ta haldu ma yan bagi tabriqatuhu game abinda kamata a rarrabe shi aka ce mata aliki at-ta'liqu fil haddi haldu ma yanbaghi tabriqatuhu gangame abin da kamata a rarrabe daban-daban daban-daban sai ha game shi kamar yanzu sun haure uku gare shi kakka sa mu sai haure kakka sa mu sai haure guda in ka sa mai haure guda ya koma irin hauren ta ko kuma irin hauren nunu ko kuma irin hauren ba ko kuma irin hauren ya a shekin nan kaga sun ba a mai haure guda sai dai a mai haure uku kun ba a mai haure biyu an kiyaye da wannan kaga ita kuma nun guda nun da ba haure guda guda gare su nunun tana da haure guda da digo sama ba tana da haure guda da digo ƙasa ta tana da haure guda da digo biyu sama ya tana da haure guda da digo biyu ƙasa ko shi kuma sin shina da haure uku ita kuma shinun tana da haure uku da digo uku sama shi kuma sinun shina da haure uku da digo uku ƙasa to shi na ce wa haƙiƙin haɗa bila ta aliƙin ka yi ta haƙiƙi na rubutu bila ta haliƙin kakka gami mayan bugi ta birka ta hore guda bila ta aliƙin ba ta ta ba <coughs> lahu gare shi wala mashaƙin sannan kuma ba tare da mashaƙu ba abinda aka ce mashaƙu sur'atul kitabati gogawar rubutu kaka kaka kaka kaka kai maza ha ƙare to irin haka nan kuma ku in ka zo ta na kai kan ka sai ka rasa gani mina na ka rubuta don haka ba a so mashaƙ wajen rubutu wala ta daƙiƙin sannan kuma kada ka ai kada ka ai rubutu ta daƙiƙi an sami da kace mata daƙiƙul haddi watan yin rubutu rikici ai rubutu shi zama rikici kwarai da gaske ai shi silili sannan kuma a ruce shi shi ruce sosai sosai watan wadai kasance kila takardar ga makwahin kai shahi hudu gare ta sai kai shahi sai kai shahi biyu gare ta kai shahi gudanar kai shahi gudanar ka ka rubutu rikici kwarai kwarai da gaske to kada kai haka nan ga rubutu shi aka ce mata daƙiƙin to mi ka sa ce amma shi ka tarqiqi ana yi na ilalai uzurin sai fa akwai uzuri in ga uzuri ana tarqiqul haɗi ana tarqiqul haɗi wa a ayi rubutu silili sannan kuma ayi cici mi ka sa ayi haka nan li uzurin saboda uzuri <coughs> menene uzuri na nan ga kamar li uzurin safari mutum wanda kasance da halun ne mai yawan tahiya ne wanda kasance shi na yawan tahiya shi nan shi nan shi nan shi nan ka ga dori littattafai sai ne ka kwashe su ta ta gini in za ka tahiya da su ko to yanzu alal misali da littafi wanda ka rubuta mai shahi dubu da wanda ka rubuta mai shahi ɗari hudu wahi saukin ɗoka to a shekinin kaga in yana yi wa shahi dubu na sai kai shi ricici sai shi koma shahi ɗari hudu sai shi ma saukin ɗoka wannan uzuri kenan ko kuma a'a akwai uzuri na shinyarwar takarda shi na sa a rubutu rikici ko kuma a'a akwai uzuri na shin kuɗin sayan takarda shi na sa a rubutu rikici ya ce tori aka kiyaye da kuma shakalar mushkili ka kiyaye da duk abin da kasance shi kuma mai masu na kai mai masu dinai <coughs> kamar Allah misali irin Salimun da Sulaimun in ka ce an abi Salimin sai ka ce bi fatahi sini sai ka ce an ka ce an abi Salimin sai ka ce dabil fatahi in ka ce bil fatahi za a gane Salimu haka nuhi in ka ce kuma an abi Sulaimin sai ka ce bi dammi za a gane kenan kana nuhin Abu Sulaimin la siyamal asma' balle ma sunan nake da basu da ka'idar da aka gane bambanta wani da wani wa gairar mushkili ce kai ko abin da bai da rikici shi ma kai mai masu ce to ya zaka in zaka dabdi in kana son kai dabdi yanzu Allah misali cikin littafin mu in muna da an abi hazimin an abi hazimin akwai hazimu akwai jazimu ko to cikin rubutun nan an abi hazimin ba na zaka dabdi sai hukuma can gehe sai ka ce biljemi an abi hazimin sai ka sa ha'un daban sai ka sa zayun daban sai ka same mu daban in ka sa ha'un sai ka sa ha'un sai ka sa alifun in ka sa alifun sai ka sa zayun in ka sa zayun sai ka same mu kakka gami ha'un da alifun wuri guda to da ganin ha'un daban an haka alif daban to sai a ce wannan abu hazimin ne dama kuma amma ko ci hakanan shi abu hazimin abin da sa an kace a bar shi hakanan muna ta da ka'ida in abu hazimin na ba ka mai digo kasa in kai digo kasa ya koma jazimun an gane ko to amma in ya kasance watan ba irin abu hazimin na ba kamar ababen da aka tahi ga ka'ida sunan zuwa sai ce wadbuduhu wadbuduhu kai dabdi ne fi hashatin ga hashiya ashe ne sai ka can gehe muqabila amma kuma ka sa shi daura da inda rubutu yake tsakiya in ya kasance abu hazimin na tsakiyar shidara to can ga hashiya sai ka sashi daura da wannan shidara din wayan bagi shi na kamata dab'ul hurufi tsara haruffa almuhimmala wanda a saka ku to wannan haruffa wanda ke kira haruffa saka ku ne ainun da ainun da ra'un da dalun da sadun da sinun da ɗa'un da abin da kama da wannan su aka ce ma huruful muhammala saboda kaga in ka diba ainun na da shi ne gainun swadun shina da shi ne badun ko ra'un ta da shi ne zayun da'un shina da shi ne za'un an kiyaye da wannan ko to wa'annan za ka yi dabdin su to ya za ka yi dabdin su su bambanta da wancan ne ga sace ya yace min ta hatu daidai muke min hatu sai kai dab'i ne min hatu ƙasa billazi ala naziriha billazi da abin nan da ya kasance ala naziriha shina akan taukatta in ka rubuta in ka rubuta masalan a in ka rubuta a abin ga saburun in ka rubuta saburun sai ka sa digo ƙasa in ka ta digo ƙasa ba a zakkuwa a ce daburun saboda na daurin sama yake na sai ka sa <coughs> sai ka sa ƙasa in ainihin na sai ka sa digo ƙasa shi ka bambanta shi da gainu in kuma ra'unta sai ka sa digo ƙasa shi ka bambanta ta zayun an kiyaye ko in dadun na sai ka sa mai digo ne ƙasa sai ka samu in shadun na sai ka sadi go shi ka bambanta shi da mi shi ka bambanta shi da dadun to kuma yan ra'un taha sai ka sadi ƙasa ko shi ka bambanta ta da zayun to shi na ce min ta hatu sai ka sadi ƙasa amma bin zai ala na zai ha bin zai abin nan da ya kasance ala na zai ha wanda a saman wanda a tamkatta mi a saman wanda a tamkatta <clears throat> menene saman wanda a tamkarta abinda ke sama wanda atamkar ta nan ga kaga yan kaddiba mi atamkar ainun gainun mina na agare shi sama to sai ka sa'idi nemin ta hatu ƙasa wannan shi su aka ce maqawaidur rasmi ka fawqa mutum ko kuma kai akai fa samanta amma akai fannan rairan ka san yanzu in an ka yanke akai fa tana da tura da wata lokacin hitatai ko to sai a sai a rubuta akai fa ko wata lokacin hitatai amma sai a shirya haka an gane to yanzu allah misali irin ainun sai kai aka yi sama gare shi an san ba ganin ba ne da ganin aka yi sama an san ba ganin ba ne irin tsawon sai kai aka yi sama da ganin aka yi sama an san ba mai ba ne an san ba za'un ba ne to duk haka za ka yi musu sai ce mi ya ce amma kuma tare da haka nan wari an ga hamzatun hamza min ta ta haƙarƙashinta wasu maluma kuma suna sa hamza ƙasa hmm? amin to amin luha ko kuma tan ta harfin sagirun a sanya harfin sagirun misluha amma ta ta karkashinta ainun sai ka ainun ƙarami ƙasa gare shi irin ha'un sai ka yi ha'un ƙarami ƙasa gare shi bambanta da jimun jimun za ka mai digo ne in ha'un na sai ka yi ha'un ƙarami, sai shi guda ashe kenan wannan ha'un na ba jimun ba ne haka nan ɗa'un sai ka yi ɗa'un ƙarami ƙasa gare shi mi ka bi au ko ka haɗin sagirun au haka ko kuma ta sama a yi haɗin rubutu da wance ne ga yana yiwa shi wannan harfin da an kasa ƙasa ana iya sashi sama kuma in an kasa sama dai da ganin dai da'un sagirun saman da'un an san da'un na ba za'un bane wari a hamzatun wasu masu sun kace kuma an ga hamza min ta ha karkashin ta wasu ko suna rubuta hamza ƙasa ga dukkanin wannan arhuful muhammala sai mu tashi wadaratun ko eh to sadda ba a sadda babu wannan ha ya za ka bambanta eh, ka ga ba su bambantuwa to in ka ga in ka ga aka fasa ha ga ainun ka san ba gainun bane ko hmm. to adiba misbahur rawi nan adiba misbahur rawi muna cikin kitabatul hadisi wa kullu ma aranta wa kullu ma aralta wa dahu jami wal tahadhir ilaha la yubhami wa karihu katabaka abdillahi imni fulanin wa rasulillahi wa abu do au rasuluhu a hirar sadar. wala kofi auwa lissanin fatan zai. wa fal alaka ta salati wa salam. ala rasulillah sa'idu anan. kaza ta radzima a tara min ala. a zabi hiwal ula ma a ila fu dala. sun muna alai hiɓa do anyo ƙabila. biya sani shai hiwa in ajazala walillahi alhamdu wadaratun bayanar hadisai ni kitubi wadaratun zagaye ikitubi ka rubuta ta wadaratan zagaya zagaye kama a ce sifir ko a ce zero ikitubi ka rubuta shi bayan tsakanin alhadisai ne da sai guda biyu ita wannan a zagayen da za ka yi shine sifir to ka rubuta shi muhimmalatan sakakkiya ba ta da digo ta. muhimmalatul ausaɗi wadda ya kasance muhimmalatul wasdi tsakiyar ta babu komai a ciki ne ijutu bi an zaɓi wannan da fallin domin rarrabewa tsakanin hadisi da hadisi wata idan ka zo kai mai ɗauka hadisi ga malami in ka zo wajen karatun hadisi ga malami kamar mu ɗauka mu ce mu a malik ko buhari ko muslim ko abu dawud ko tirmizi ko nisa'i ko ibn maja kana son hakaranci ɗaya daga cikin wannan littafan ga wani malami daga cikin malumma to yadda za ka yi ga ka ta wurin karatun hadisan sadda babu littafai irin waɗanga ko wani tahi an ga an yi ɗabi ne iyaka ka zo kasuwa ka sawo sai ka tahi ka ari littafin nan ga wani ka rubuta to in ka zo ka ari littafi in za ka rubuta hadisan da a ciki wanda za ka gittawa ga malamin ka wanda ka karantawa gare shi to ba za ka sa isnadi ba ko kuma in ka sa isnadi din haddasa fulano an fulani an fulani an fulani annan nabi annahu qala kaza wa kaza sai ka sai kai haka sai kai sifir tsakiya sai hukuma cewa hadisuna fulano an fulani an fulani an fulani annan nabi annahu qala kaza wa kaza sai ka sa sifir tsakanin hadisi da hadisi sai ka sa zero tsakanin hadisi da hadisi sai ka sa zero to in ka zo jin malam sai ka ce idan malam ya ce wake karatu in ka ce ne ha karatu in ka fara karatun hadisan ka faro da na farko ya karanta man hadisna fulanun an fulanin an fulanin annabi annahu qala kaza wa kaza sai kai digo tsakiyar sifir din ga sai kai digo tsakiya tai kaga wannan hadisin ka riga ka karance shi kenan an gane ko to ke da duk ne ka riga ka yi din gaba ɗaya ka rubuce shi to duk wanda ka karanta dama tsakanin hadisi da hadisi za ka sa zero tsakiya to inda duk ka karanci hadisi zero nan da annan sai ka mai ɗigo tsakiya ka gudu inda ka samu zero mai digo tsakiya kayi mai kenan ka karanci wannan hadisi to shi na ce wa daratan watan digo a sifir wanda ya kasance bayanan hadisi ne tsakanin hadisai guda biyu ukutubi ka rubuta shi muhimmanatar wasdi wanda ya kasance tsakiya ta bai da digo ijtubi an zaɓi wannan lefazilin saboda rarrabe a tsakanin hadisi da hadisi wa kullama aradta ba aradtuna ba wa kullama alata duk lokacin da ka gita wannan hadisi ijim ilimi ka sanya alama ga wasu ha tsakiyarta wal tahzir ka ji tsoron islaha sa ka'ida ta ma la yuhammi da ba a ganewa kai mai rubutun littafi in za ka rubuta littafi ka sa ka'idodi sanannu ko kuma ta in kai ka'ida ka yi alamar da aka gane ta wadda aka bambanta ta da wata ka'ida kamar yanzu ta yi kamar alal misali a imamu sayudi ya tara hadisai kusan hadisi dubu saba'in ko dubu arba'in da wani abu ya tara cikin littafi nashi to amma sai ya taho in ya taho ga farkon littafi ya sa ka'idodi ya ce in nisa ta ina nuhin tirmizi in nisa ha'un mujamun ina nuhin buhari in nisa ha'un muhammadun ina nuhin ina nuhin hakimu in nisa mimu ina nuhin muslimu in nisa kafin ina nuhin wannan hmm, ina nuhin wannan filmuta da raki hakimun ne saburi hakim sai shi ka samu kafin an gane wannan ko to tun farko ya riga sa ka'idodi to kakkasa itsilahin da ba a ganewa kakkasa ɗaya itsilahin iyaka ka ce ha baka faɗi ma abin da haka nuhi da ha ba ko kuma ka sa da ta nuhin da da kuduni kai dai ka san abin da haka nuhi amma waɗanda ka wa littahi ko kuma waɗanda haka sun hakan su littahi ba ho san mun hukka da itsilahin ka ba don haka kada ka sa itsilahin da ba a ganewa wa hazar ka ji tsoron itsilaha sanya ka'ida ma la yuhamu da ba a ganewa wa karihu maluma sun karhantar da ka taba rubuta ka abdullahi tamka abdullahi ibnu fulanin dan wani wa rasulullahi da rasulullahi an gane ko watan kamar rubuta abdullahi kamar ka ce haddasa fulanin shi dira an fulanin an fulanin an fulanin an fulanin an abdi shi kasance shi a ƙarshen dira allahi shi a farkon shidira kakkai haka nan ko kuma ka ce an fulani an fulani an fulani an fulani an fulani annan nabiyyi sallallahu alaihi sai ka ce an rasuli an rasuli ya kasance a rasuli shi a ƙarshe an rasuli allahi shi a farkon shekara kaga ce in ka ce abdu an abdi in ka ce allahi ibn fulanin ko an abdullahi ibn fulani sai kasance abdi ƙari na nan ga allahi ibn fulani ya to harkon shidira akwai ihami ko ko kuma an rasuli allahi sallallahu alaihi wa sallama <laughs> gaya ya sauki ma tare da wannan hanta a sun kai na harko ya kamata a ce sun haramta shi amma ba su haramta ba duk a sun kai ga qawaidul rasmi ba arabiya tsakanin mulafi da mulafin ilaihi musamman ana samun irin wannan ihami wanda muka haɗi yanzu to irin wannan mana hana a sa a ya kasance a sa abdi ƙarshe a sa allahi ibn fulanin harkun shaɗara ko kuma a sa rasuli ƙarshe a sa allahi sallallahu alaihi wasallam harkun shaɗara duk dai wannan karhanta sun kai shi na cewa bakar hu maluma sun karhantar da taɓa rubuta ka abdullahi tanka abdullahi ibn fulanin wa rasulullahi da sanya rasulullahi au abdin ko kuma tan abdi ko au abdu ko abdu au rasulu ko rasulu ahiru sadari shi kasance shi ne ƙarshen shekara wallahi shi kuma allahi fi awwali sa'anin shi ne farkon shekara ta biyu fa hata zirka ji tsoron yin wannan alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hafaza ala katabi salati wa salam ala rasulillah sayyidil anam كذا ترى لما تراه من الله أصحابه والعلماء الفضلاء ثم عليه بعد أن يقابلا بأصل شيهه وإن أجازلا فيمسكان حالة التزميء كتبهما فذاك ذو الترفيء وحفظ على التصحيح والتذبيب واكتب ساكت على الترتيب min من جهة اليمين فشمالي في أهر آ في أهر أو ذاك ذا إقبالي wa الحمد tsare كثير ta bi salati akan rubuta salati wasu salami da aminci Allah rasulullahi ga shugaban talikai Allah rasulullahi ga manzon Allah sai da anami shugaban halittu gaba ɗai watan idan kana rubutu kai mai rubutun hadisi in ka kai ga sunan manzo zaka ce sallallahu alaihi wasallama an rasulullahi zaka ce sallallahu alaihi wa sallama in an ka ce an rasulullahi kaka ce sallallahu alaihi ka tsallake wa sallama ko kuma ka ce alaihi salamu ka tsallake alaihi salatu za a hada su gaba da imamu nau ya ce maka ruhi na kaɗaita guda daga cikinsu ba haka kaɗaita as-salatu ko kuma haka kaɗaita as-salamu sai ka haɗe su gaba ɗai sannan kuma maluma sun ce ba a ramzi ramzi maka ruhi na in an ka ce an rasulullahi ba ka cewa sal'ama ko kuma ka sa fadun makuhin sallallahu alaihi wasallama ko kuma ka sa sadun wa mimun sadun wa mimun ko sadun wa lamun ko sadun wa lamun wa mimun ko kuma sadun wa lamun wa ainun wa mimun ba a yin haka nan maluma sun ce makaruhi na yin haka nan akwai hujja a wani ana ce mishi akwai wani sahabi a akwai tabi'i daga cikin akwai wani malumi daga cikin maluma na hadisi ya kasance in ya zo wajen sunan manzo sallallahu alaihi sai ce sallallahu alaihi an rasulullah sai ce sallallahu alaihi sai muhalkin manzo sallallahu alaihi sallama wata ana ce mishi a abu hamza a hamzatu alkinani hamzatu alkinani ne shine ka rubuta sallallahu alaihi ga hadisi sai muhalkin manzo sallallahu alaihi sallama ce hamzatu me yasa ka cika min salatina ya ce ko shi in kana salati sai ka ce sallallahu alaihi baka iyarwa to tun sannan ce sai tun haihu sallama sai kama tun haihu sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma akwai watan wani shi ma daga cikin maluma na hadisi shi ma ya yi muhalkin manzo sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah ce mishi wa me yasa ba ka ci mini salati shi ma abin da ya rubuta wa sallallahu alaihi bai sa sama sai manzo Allah ce mishi wa ne me yasa ka rage makankalada nissa ka rage makankalada arba'in sai ce ya wallahi kakannin rage maka yana lada arba'in ya ce ka kasance in ka taho wajen yi min salata kana sa sallallahu alaihi ba ka sawa sallama ba ka san sallama harafi huduna ba sallama wa sallama ko sallama ɗaya an ka ce an samu harafi hudu ko harafi hudu na ce don haka ashe in ka diba harafi hudu walwahidatu bi asharti ha ko wani harfi guda shi da lada goma ashe kenan kaga in ka rubuta sallallahu alaihi ba ka sa wa lama ba ka rage maka kalada mai yawa to ina mai sa salama kaga mi a gare kenan ga bai salati ba wanda sa sadun bai salati ba wanda sa salama bai salati ba ko haka nan ce qala Allah subhanahu wataala irin rage wannan da aka yi ba a ragewa bai da kyawun makaruhi na maluma dai ba su haranta ba hanta sun kai don hakan ga wajen suna Allah za a cika wajen suna Allah za a sa subhanahu wata'ala ko kuma watan jalla wa azza an gane wannan ko wajen manzo sallallahu alaihi wasallama za a sa sallallahu alaihi wasallama ba a